amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka. da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Katin farko a shirin mun karbo shi ne daga wajen Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata fage Kano. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Bala Harkalla turakin lambu kantin kwari. Yana gaida Alhaji Umaru baban yara NTC Bicci. Yana gaida Alhaji Ali Elvis na Malam Trader kofar Wambai a Kano da kuma Alhaji Uba mai injin niƙa ta wato. Muna gaida shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da ciyaman Rimi Holdings Alhaji Awali Rimi mai shadda sabon garin Shagamu. Yana gaida shugaba Abdulhadi sabon gari Rangaza da Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Ibrahim Wada Buruntumau Printing Press Fage sai Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria da mai shari'a Habu Jamo mai shayi tashar kuka. Yana gaida Abdullahi Jarumi mai sai da jelar shanu abatuwa da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Abarori likita fage kasuwar mata fage Kano. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen malam malam mai zanen hula gwalolo da ya buƙaci a gaida masa da malam malam mai kifi PRP gama Kano da malam malam mai kananzir kafin Hausa. sai malam malam mai bako bajuga da kuma malam malam mai wanki da guga sara yana gaida malam malam mai katin zaɓe tsangarwa da malam malam mai zanen allo tilakku da kuma malam malam direban fijo hadeja sai malam malam direban tuwai malumawa da kuma malam malam direban dango shira yana gaida malam malam mai agogo lodiyo kano da kuma daga ƙarshe ya ce a gaida masa da malam malam mai tireda Sabaguwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Malam mai zanen hula Gololo. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen shugaba na Madina Yahaya Club Zumunci Dakar, Senegal ya kuma buƙaci a gaida masa da shugaba Mamuda Lami dodamsa mai kantin turame a Duwala, Kamaru, yana gaida mataimakin shugaba Isa Musa Bertuwa Kamaru da magatakarda Abdullahi Jibrila a Kirbi, Kamaru. Yana gaida mai ba da shawara Muhammadu Shama a Dimako, Kamaru da Musa Manga a Bertuwa, Kamaru, sai kakaki Muhammadu Awal Ungwal, Kamaru. yana gaida maji daɗin ƙungiya Ahmed Sarki a Kirbi da kuma Muhammadu Malum da. sai mai ba da shawara alhaji abdulsalam marwa da kuma gwani mustapha a gwadere adamawa yana gaida ya uwanzan a bertuwa da kuma yusuf mai gwanjo bertuwa da inusa da lailu yo kaduma kamaru daga ƙarshe ce a gaida masa da ibrahim wanzam yo kaduma jamhuriyar kamaru da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Adamu Aliyu Ungulde ƙaramin hukumar Dambuwa a jihar Borno tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Atom da Ciroma masu gyaran keke a garin Dambuwa. Yana gaida Alhaji Shiu Shaina Dambuwa da Malam Abba Abbas Dambuwa da Barista Musa Abbas sai kuma Umar mai bukar Dambuwa. yana gaida Bashir Muhammad Dambuwa da kyare Alkali Maradona da Sade Sa'idu Daura ya ce kuma a gaida masa da Dr. Lawan Azir sai kuma Dr. Baba Gana Azir sai Ado ɗan turakin Askira da Relwanu Tijjani Askira da kuma Umar Idris Askira. Yana gaida Abdu ɗan Buloka Askira da Sama'ila Isa Sale daga ƙarshe ya ce yana gaida Jibrin ɗan mai shanu da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine adamu aliyu ungulde a ƙaramar hukumar dambuwa da ke jihar borno tarayyar najeriya Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Abubakar Kalajanga unguwar Turaki, Jalingo a jihar Taraba. Ya kuma buƙaci a gaida masa da na Madina ya haya Dakar Senegal da Alhaji Umar Hannu abijan abricos sai kuma Dr. Ali Makoda kanin Dabo Najeriya da Haruna Adamu, Nigerian Police Abuja, da Umaima Muhammad Buba Durumi biyu Abuja. Da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine Abubakar Kalajanga Jalingo unguwar Turaki a Jalingo jihar Taraba. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa inji na karɓo shi ne daga wajen masu sauraronmu na yau da kullum wato hajiya jummai da hamsatu da Rakiya da Hauwa Ukulu, matan shugaba Alhaji Haruna 110 International View, jihar Borno tarayyar Najeriya. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan mai martaba sarkin biyu Alhaji Umar mai Umar da kuma matan alaramma Malam Bello mai buhun tilawa da mata Alhaji Garba Gaidan biyu da kuma matan Malam Sani Godiya ministan kayan miya. Suna gaida matan sakatare Umar Muhammad Shani biyu. da matan Aminu Magaji mai kayan wuta biyu da matan Abdullahi Idi mai shinkafa biyu. Suna gaida matan Usaini Ayo Benda Batil Til a biyu da kuma matan shugaba Malam Malam mai zanen hula gololo da matan Alhaji na Madina Yahaya kar Senegal da matan tukur harka tsohon garin Rijau da matan baban gida mai 'yan kunne tudun sabon garin Rijau da kuma matan Alhaji Abdulrazak Ya'u ya dumbuni da kuma matan Badaru mai gwanjo Jimeta Iyola, da matan Kawuwa mai injin Jalingo a jihar Taraba tarayyar Najeriya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Sagir Musbahu Daura Dole, ya kuma buƙaci a gaida masa da Hassan Muhammad Binanci da Sade Sa'idu Daura da Murtala ST da kuma Nura A Salisu. Yana gaida Malam Yahaya Rijiyar Tsamiya Daura da Kabir Musbahu Daura da Rabe Bala Daura Dole sai kuma Altine Maina. da shugabar mata ta ƙungiyar muryar talaka ɗaishin jihar Sokoto Hajiya Ruƙayyatu Abdullahi. A ƙarshe ya ce yana gaida shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa Zaidu Bala ƙofa sabuwar birnin Kebbi. Da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Sakir Musbahu Daura Dole. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Yusuf Muhammad ɗan Modubo bakin kotun kan wuri jihar Sokoto ya kuma buƙaci a gaida masa da comrade murtala sc sokoto da lukman malami mai hatsi bakin kotun kan wuri sokoto da alhaji aminu yarima sokoto da sabo tango asakarawa sokoto yana gaida almustapha malam zubairu yar katanga sokoto da abdullahi musa kada tangaza da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yusuf muhammad dan modubo bakin kotun kan wuri sokoto da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Rilwanu da Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida masa da Sade Sa'idu Daura Katsina da Hassan Muhammad Benanci unguwar magajin gari Sokoto da Kasimu Aliyu Sardaunan matasa a Sadda Sokoto da Muhammad Ahmad Idris da ɗan Asabe mai fata ya wuri da ɗahiru arzika dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine rilwanu fajaldu dange shuni katin da ke hannu na yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen shugaba alhaji sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwan sabon gari kano ya kuma buƙaci da a gaida masa da matarsa fadima binta alhaji sani ɗan kaka mai fanta da alhaji yusuf tsiga ta fidan anguwar kanawa da likita Alhaji Abbarori fage kasuwar mata. Yana gaida Alhaji Awwalu Rimi mai shadda da shugaba Alhaji Ali Elbis na Alhaji Malam Trader. Yana gaida Malam Malam mai zanen hula gwalolo da shugaba ya uba gobiri ɗaci mai katako sai Ahmed Idris Rimin tsiwa hakimin rigasa Kaduna. Yana gaida Alhaji Balakiya Kiyales Kibiya da kuma Usman ɗan jarida mai kaji kofar ruwa. sai Alhaji Mustapha Sabudit mazajen Zindar Daga ƙarshe ya ce yana gaida Alhaji Garba na Alhaji Isiya Gaya Gombe. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano, jihar Kano tarayyar Najeriya. Katin da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen malama mai kuɗi matar shugaba Muhammad Gande faya sabis Sokoto ta kuma buƙaci da a gaida mata da matar shugaba Sani Adudu tawa jamhuriyar Nijar da kuma Aishatu matar Haruna mai shayi a zare. da Sa'adatu matar Umaru Asara GNTC Ankara Ghana. Tana gaida ta ba wa matar Alhassan ɗanta ta NNPC Depot Jos da Lami matar PRO Yunusa Alhassan 1004 Victoria Island Lagos. Tana gaida matar Bala mai kifi layin Zana Jos da binta matar alhaji audu tela obalande lagos da hajiya kyauta da hajiya aisha matan alhaji garba ƙauye fara kantin kwari tana gaida 'yar babansu matar audu na yalwa mai abokan rani sani kano daga ƙarshe ta ce a gaida mata da matan garba lolo layin Jos, da fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su ita ce malama mai kuɗi matar shugaba muhammadu gande fire service sokoto jihar sokoto tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin na gaba na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Haya Salisu a Kwanga CRI Club a Kwanga a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da farko a gaida masa da aƙilu zamani almajirawa malumfashi da kuma Ubayo mai gyaran agogo lafiya sai bura dadda a Fatis kuma. Yana gaida ɗan Jume direba caranci da Ado Yaro Gashuwa. Yana gaida Zaidu Bala Kofa Sabuwa Birnin Kebbi da Muhammad Idi Gargajiga Jeka da Fari Gombe yana gaida matansa Lami da Mariya da Dije da Adama. Daga nan kuma ya ce yana kai da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na CRI. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Hayya Salihu shugaban CRI Club a Kwanga a jihar Nasarawa. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Abubakar wato Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi kuma ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Audu Mai Goro Kampala madori. da Sani Usman Isa da Aliyu Tela Bulan Yaƙi yana gaida Musa Dijango Kano da Attahiru Hashim da Bashiru Mai Yadi Tambuwal daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero ya kuma buƙaci a gaida masa da masu sauraron CRI na jihar Kano baki ɗaya. Yana kuma gaida 'ya'yan ƙungiyar CRI na Zaria da jihar Kaduna baki ɗaya. Yana gaida 'ya'yan ƙungiyar CRI na jihohin Nasarawa da Abuja da Gombe. Haka ma yana gaida dukkanin masu sauraron CRI da ke jamhuriyar Nijar da Chadi da Kamaru da Senegal. Sannan ya ce ba zai manta da na jihohin Sokoto da Kebbi da Zamfara ba. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba bello abubakar malam gero shugaban masu sauraron cri na jihar sokoto tarayyar najeriya an sauraro ga faifan da ke bisa injin. fatan alheri yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Fatima Rilwanu Fajardu. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Halima Kasimu Sardaunan Matasa a Sadda Sakkwato, da Rashida Kasimu Fajaldu da kuma Fatima Sadi Sa'idu Daura Katsina, sai Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sakkwato birnin Shehu da kuma Halima Jimrau muryar Amurka da Jummai Ali Maiduguri a muryar Amurka da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya da faifan da ke bisa injin za mu rufe shirin na yau amma kafin nan sai mu kanmu nan sashen hausa mun miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mai sauraronmu na yau da kullum wato ibrahim sadiq mai sai da takalmi a sabon wuse da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya kamar kullum muna samun gaisuwa da fatan alheri da kake aiko mana ta hannun wakilinmu da ke najeriya murtala Mun gode kwarai Allah ya bar zumunci a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa da ke nan birnin Bejin. Mun gode gaba ɗaya masu sauraro da haka muka kammala shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku, ni kuma Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye, da fatan Allah ya ba mu alherinsa. Amin. الحجاب